karfe biyar da minti arba'in sai rahoton namu na musamman bincike akan gobara da dama da suka haddasa mummunar barna da ta dukiyoyi da ma hasarar rayuka ya nuna cewa akasarin hakan na samun asali ne daga matsalar wutar lantarki da ake kira kursirkwi kamar wadda ta hallaka iyalin babban kwamandan garda sarki na jihar tilibiri a jiya alhamis mai wato ali mai rakumi injiniya a fannin wutar lantarki a kamfanin nijelek ya karin haske dangane da wannan matsala Tangardar wutar lantarki da ake samu akwai waɗansu wayoyi biyu da suke kai wuta ne da bai kamata su haɗe ba. Da zaran sun haɗu sanadiyar tsufan wayoyin ko kuma wani abu da ke da nasaba da haka, to dole ne a samu tangardar wayoyin da ke kai wuta tare da dukkan waɗansu illoli da ke biyo baya. Kiyaye haka kuwa shine tun farkon gini a yi amfani da wayoyi masu inganci da karko. Bayan haka kuma akwai wayoyin wuta da ake ake sakawa a cikin ɗaki waɗanda ake kunna waɗansu na'urori da su su ma ya kamata su kasance wayoyi ne masu inganci da ƙarko tunda da zaran waɗannan na'urori ba su samu wayoyin da ya dace ba to akwai yiwuwar a samu tangaɗar wutar lantarki Mene ne alhakin kamfanin Nijalaka a cikin irin wannan hali wani mataki ya kamata masu amfani da wutar lantarki su ɗauka domin kaucewa wannan matsala ga ra'ayin mustapha kadi shugaban kungiyar kudaye mai fafutukar kare 'yancin samar da makamashi ga al'umma idan nijilak ta san za ta cire huta ta shaida ma mutane don mutane su ɗauki matakin ne a cikin gidajensu su kuma mutane sadir cewa da masaya kawai masu unhwani da wutar lantarki a kowane lokaci muna tunatar da su da kawai in kana cikin gidanka in ka ga an cire huta to kakka ji wuya ka tashi ka ciccire duk abin da ya san yana aiki da huta a gidanka in ma hutar ce a kunne lokacin da aka cire huta ka tashi ka kashe ta domin in hutar ta dawo ba a san kawa irin karhin da take zuwa da shi ba domin idan ta zo da babban karhi sai ta yi mas kenan sai ta sa wata huta kuma wadda take iya gobara ta kamu kowane lokaci muna ce ma nijelek nauyi a kanta yake na idan irin wannan hasara ta samu ta ɗauki nauyin kuma ta biye mutane diya domin inda ta shaida ma mutane kuma inda ta waye mutane da kanu wadda ya kamata su yi unhani da hutar lantarki da irin waɗanda abubuwa sai mu kiyaye su a nasa bangare shugaban kungiyar kare hakkin mabukata a daidai sai wadata ganin yake ya dace kamfanin jalaka ya bullo da wani shirin waye kan masu amfani da wutar lantarki ga dai nuri shugaban kungiyar a daidai sai wadata akwai kamar laifi na ɗaya ga masu gidaje na biyu ga ita kanta nijalaki na uku ga hukuma musamman ma ƙasa ko kuma in ce gwamnati bisa kaman larwai da kayayyakin da suke shigowa musamman ma wayoyi da ake amfani da su wanda ake sa cikin gidaje wannan wayoyin in ka tsaya ka diba dukkan su ba na kware bane na kware kin kalilan ne nauyin kamfanin nishalak shine rishin sanar da mutane wayeya mutane da kai wani irin abubuwan da ya kamata consumer su in an cire wuta an an dawo da wuta me ya kamata kai a sanin mu ka bata taɓa waya mutane kai ba a bisa haka kenan yauni ne wanda ya rataya a kan kuma ga su masu aiki da kan wayoyi to consumer a kiyaye